주옵소 البدني تبقى البنجكي هو كما الثوب إنه تبقى تبقى في إسرائيل تبقى تبقى في متن كون ديارة الطهارة والخبر عشي بسالي يكتا كتنش لك تشكي متن يزن بي الحدث لا يقبل الله الصلاة أهلكم إذا أحدث حتى يتوضع والثوب والمكان هو كل ما تنزي سالة دون سيادة مؤمنين بسرسل وستر العورة وما ستر جاء العورة ما لنزي ɗaya bayan ɗaya mana bayani واستقبال القبلة لكم مسكنة القبلة كعبة kulkalami الكلام barin magana cikin sallah sai dai magana da ke cikin jinsin sallah kamar tasbihi idan ne mai kuskure magana ne amma kuma shari'a ta halatta amma magana haka na mutum ya ba abokin shi magana wannan farko musulunci ake yin haka da Allah ya saukar da hafizu الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يعني ساكتين سيكون ما سشوك بان الله ونهينا عن الكلام سيكون هنا سمكنا ومنا بالسجود ko addu'a kan jinsin sallah ne babu ne da Abu Bakar radiyallahu anhu ya daga hannu cikin da ya dawo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da sallar kuma bai ce sallar shi ta bace ba duk abin da yake jinsin sallah idan mutum ya shi babu laifi amma alhamdulillah mutum ya ji shawarci alhamdulillah babu laifi ko mutum ya ji an ambata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai salati wanda malam zai kama da can cikin sujudu salawa sai mutum yi ma Allah sallallahu alaihi sai ce wa shawahidu ha hali dalilai akan wannan shawahid shi ne jamu shahid dalili zai nuna mana haka ya ce hadini na farko taharatul hadathil akbar wal asghar bil ghusl wal wudu tsarki na hadathi hadathin kashi biyu akwai al akbar babba babba shine ya kasance abin da zai wajabta mutum wanka kamar da malai ya mana ta hanyar janaba in mace ce ta hanyar alhayi ko kuma annifas da wannan zai kasance bil musul ta hanyar wanka wal wudu alwala kuma ta hanyar alhadath al asghar karamin hadathi shine mutum ya shiga bayan gida ya kasali ko bayan gari wannan dole sai mutum ya alwala la yafaru Allahu salata in mata ne sai samu zainabul kubra in kuma ta samu zainab subra wal akbar sifan mace da miji amma in mace ce ka ce mata ne al kubra al asghar na kasa amma idan mace ce ka ce mata ne as-subra babban hadafi na a tafsirin wannan sai dai fitar da hukunci nawa da tana da ranar kai magana baka nan alama ya fitar da hukunci nawa ya fitar da hukunce-hukunce guda hamsin kuma har an ba da photocopy ma ba ka zama kai waje ya fitar da hukunce-hukunce guda hamsin a ƙarƙashin wannan aya kuma ba ta tsuniya ba shi zama na tole littafin don ka tabbatar matsala matsala guda hamsin karkashin ya yi wallabi na amanu sai Allah ya bude da kira ga mummini wanda Allah mai kuma ɗaukaka ya kira mummini da wannan kiran daban-daban daban-daban a farkon suran sai da Allah ce ya yi wallabi na amanu ki aufu bil uqud ya ku wanda kun imani ku dinga cira ku dinga cika duk abin da aka kulla ku cika shi sai ya sake cewa ya yi wallabi na amanu ya kuma su imani إذا قمتم إلى الصلاة إن كنت أجزوا كسلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاغسلوا وجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله يفعل يا ايها الذين امنوا ولا شك من هذا بقاته مجيب يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا كشي اما افعلوا ko kuma la ta fa'alu akan haka kasa kiran Allah mai imana wata ya yi wallazina amanu stajibu lillahi wa lil rasuli idza da'akum lima yuhyikum da kuma su ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah lokacin da ya kiraye ku ga abin zai rayu ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin ya kuma kasuwancin da zai da ina akwai kasuwanci irin na duniya sannan kuma akwai kasuwanci irin na lahira sai nuna musu hanyoyi Allah ya sa mana cikin su domin an yi babu kai fashi na mace ya tafi sa yawanci yin cira za ka samu ba sa kiyaye addini shi ne mashi da duk yawanci sai ka samu ga sanar dai sallar asuba ma ba sa yin cikin musamman masu tura ruwan nan sai ka samu mutane suna masallaci su kuma suna gararan gararan gararan gararan kuma ka duba sosai ka gani lokacin sallar azhar mutane suna sallah su kuma suna rayin layi suna layi kuma wanda ya kasance ya kama addini to kul kul kul ka dinga mai iskilanci asa an yakunu khairan minhu ko kai alhaji ne ka je su goma su ashirin su talatin wannan kuma sabon zuwa ne kullum karka mai filanci wala nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhu ko mata wayannan matan suna fahimta izgilanci a Allah ya hana to ya yi wallazi na amanu suna nan da yawa a Qur'ani wanda kana bin su da izinin Allah ka samu imanin kai na ne yana karuwa ne ya ayyuhallazina amanu أيك الفتي يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إذا اتقوا بري إيمانكم إنما يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ga su nan dai daban-daban wanda littafi ne kirayen Allah ga masu imani Allahumma zayyinna bi iman Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ana alwala kenan da taimama duka suna daga cikin ayyukan imani kuma imanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba sassan imani sassa daban-daban daban da ko da ayyukan imani daban-daban afdaluha qawlu la ilaha illallah mafi koli fadin la ilaha illallah wa adnaha imamatul adha min tariq mafi karanci a cikin ayyukan imani kusan da kazanta kan hanya mana gyara hanya kenan yana da cikin ayyukan me ayyukan imani an ta niyya sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayatu shubbatun min al-iman sannan kuma ya yi daga cikin mai yankin imani kaga cin hadisin an bata maka ayyukan imani guda nawa guda uku to duk wata yayi wannan da amanu zaka samu karkashin akwai shi akwai imani akwai ayyukan imani Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa salatu man kunna fihi wata da bihin na halawatul iman abubuwa guda kun ka samu ka samu dandanan imani ka ka samu test na imani ana shi ba imani yana dandano ke game da ka samu zakwai zakwai za ka ji ta to imani shi ma haka yake da test an ya kuna Allah wa rasuluhu a haɓa ilaihi min masu na farko in ka samu Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka fi kaunar su fiye da kowa da komai to kana ɗanɗanon imani na biyu wa an yuhibbal mar'a ne mai shu'abul iman shi ya zauna kawai maka littafi musamman kan shu'abul iman ayyukan imani kaza ma imani ne kaza ma imani ne kaza ma imani ne don ka zo ka tattara sai ka samu nawa ka samu a cikin saba'in da ɗori ko sittin da ɗori guda nawa ka samu don an zo can karshen ƙarshe ya samu mutum ya samu ten over seventy wannan class ne kuwa ina wannan ban jagara ne ka sai a can ƙarshe mutum ya samu 15 ko 70 to kaga da mutum ya bani wala shakka imani yana tsofa a jikin kamar yadda tufafi yake tsofa da duba rigar da kasa lokacin da kasa tana samuwa ba haka take ba to haka imani yake tsofa amma sai sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah an yujaddida a iman fi qulubi to Allah ya jaddada imani cikin zuciya sai mu ce Allahumma to imani yana yana imani batiri lodo sannan kuma akwai full charge full charge din shine daga lokacin da ce ya yi wallabi na amanu sai ka tafi abin da Allah ya ce maka to lokacin imanin ka yayi karfi kenan ya karu haka da mun Allah ya siffata mu'mini innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajidat qulubuhum kaga kaman caji na waya kenan zaka samu yana kai karuwa ne ka samu yana karuwa kenan wa idza tuliyat alaihim ayat كبر ولله زادتهم إيمانا imani yana da bukatar lalle lalle sai mun domin da zai zai mana jagoranci zuwa aljanna ayu allazina amanu hal adullukum ala tijaratin min alim sai ce billahi wa kaga imani ne farko imani sannan hanyar ma gaba da imani akwai zahiratu da'ful iman abubuwan da suke nuna mana raunin imani musamman akwai littafi sukutun na muhammad bin salih al-munajjid zahiratu da'fu al imani, la shakka kan duba littafin za ka karu sosai da kuma menene zai magance mana raunin imanin da muke fama da shi la shakka duka ya kawo cuta kuma ya kawo maganin a cikin littafi yana da kyau a same shi a dinka karanta shi zahiratu da'fu al farkon ayan Allah fara da masu imani ce ya yi hallabi na amaru ya ko masu imani idan kuntum ila salati in kuka tashi sallah in kuka tashi za ku yi sallah sai ma da yake cewa nan mas'ala ta biyu al'amru bil qiyami bis salah anan akwai umarni da a tashi a yi sallah kuma ce in kun tashi za ku yi sallah sannan kuma har yanzu akwai al'amari da bai al'amru bil niyyati lis salah idan kuntum ila salah tashi kuka yi niyyar za ku yi sallah kaga nan kenan akwai niyya idza qumtum ila salati sai ce faghsilu wujuhakum anan yana da maka sharadi ne na sallah dole sai da me sai da alwala idza qumtum ila salati sannan yake cewa tahara kuma ba ta zama wajiba dole sai lokaci ya shiga yanzu bara ce lalle sai kai sallah kai alwalan sallah isha ba amma daga lokacin da ake kiran sallah isha to ya zama dole dole fata gane wannan anna taharata la tajibu bi dukhuli alwaqti wa innama inda iradati salat lokacin da ka tashi za ka yi sallah lokacin ne lalle lalle sai ka yi sannan kuma idan kuntum ila salati in kun tashi za ku yi sallah sai ma da yake cewa dan sallar ma ta farilla ko ta nafila ko ma ta fardu wace kenan kamar janaza in ka tashi za ka yi sallar janaza sai ka yi alwala tunda ita ma na ce mata sallah ne duk abin da aka yi cewa sallah dole sai da alwala dole dole sai da alwala wani su malamai ma suke cewa har sujjada ba amma shekul islam ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa ya ce a sujjada ba a ce mata me ba a ce mata sallah kamar da za ka yi tare da alwala shi ya bi kamar sujudu shukr kana zaune sai ka ji alat dama kana neman kuɗi ko kurjan jan sai kawai ka ji bibi tana dubawa sai ka ga dala miliyan ɗaya ne ya za ka yi kenan wani sai fara kuka a sai ka yi su zuwa shukuru shuru a shukuru sai ka yi su jada na gumi na ko abin da kake nema kawai sai ka ji shi nan ya faɗo maka an yi jarabawa mutane da dama sun faɗi ana browsing kawai sai ka ga ccc ne masu yawa babu e8 babu d7 a lokacin ba ihu za ka yi ba sai ka faɗi ta ba su duru shi ba to kai wannan ita ba sallah ba ce amma mafifici shine kai tare da Allah idan kuntum ila salati amma kamar sallan janaza kaga sallah ce to tunda sallah ce dole sai da alwala to kuma tunda an ce mata sallah kaga sai da karatun me sai da karatun fatiha ba ka ce an yi godiyar Allah ko ya wadatar ba an jiwa sai ka karanta fatiha ko kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai alwala idza qumtum ila salati sai malai ce Allah yake cewa fasilu wujuhakum kaga nan wajibi ne wanke fuska ke sai Allah mai kuma ka ya fitar mana da farillan alwala yace fasilu wujuhakum da wannan kenan alwajuhu daga matsarin gashi zuwa haba sannan kuma daga kunne zuwa kunne fasilu wujuhakum sai Allah mai kuma da anan bai ambata mana al-mazmamatu ba bai ambata mana al-istinshaku ba amma wannan duka mun samo su ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi kamar da Allah ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kaga ila nan ma amwalikum ke to sai Allah bai gima kaka ya ambata mana farilla na biyu sai na uku ne ce wamsahu bi rukusikum ku shafi kawukan kenan shafan shi ma ya yake ya zuwa a sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ce wamsahu bi rukusikum ku shafi kawukan wannan sallallahu alaihi wasallam shi ya tafi da hannayen biyu sannan ya da su kaga kenan laysa lil tabi'in wannan wamsahu bi ru'usikum bi bi wani suna cewa lil tabi'in in ka dan siyafa ko ya ka shafa shikenan suke cewa yayi eh. amma ka duba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam dole ne kasance alba'u nan lil insaq shine ka dan faruwan akan ka sannan kuma asali wajen almasu takhfif asali wajen shafa shi ne an rangwanta maka ba ce sai ka ji ka ganga ba an ka tafi da shi kawai ko yaya yi ya ta ka dawo da shi shi ke daidai ne da shafan kofi in ka shafi saman kawai shi kenan ba ce sai ka shafi ko ina da ina ko kuma ka zuba ruwa gaba ɗaya wa ko bi ko wa ko wa amsahu bi ko to sai Allah ce wa arjulakum ila al-ka'bayn sannan kuma wanke kafafuwan ku ya ce wa arjula ana nan sai aka yi akafin shi alal mansub al mansub a farkon ayan shine faksiru rujuha, rujuha, kum sai ce wa aydiya kum kaga wannan maf'ulun bihi nan ma maf'ulun bihi sai ce wamsahu bi ru'usikum bi ru'usi sai ce kuma wa arjula kaga wa arjula ya bi na biyun farko kenan dole sai kasance fihi raddu ala rafida akwai raddi ga rafidawa wanda suke cewa kawai za a shafi kafa ne a wamsahu bi rukusikum sai Allah ce wa arjulakum da bi ghasl ar-rijlayn da al-ka'bayn umarni da wanke kafafuwa zuwa ka'bayn wannan kenan sai zama qur'ani ya tabbatar mana da shafa ya tabbatar mana kuma da wankewa suna maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta bayyana mana yaushe zaka wanke yaushe zaka yi shafa zaka wanke kafanka babu komai in babu huffi ko kuma babu jaurabi to sai kenan sai kai wanke ne. in kuma akwai huffi ko akwai jaurabi sai kai mi ne zai zama wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn wa arjulikum ku shafi kafafuwan ke wa arjulakum ku wanke kafafuwan don Allah mai gima da kuka wajen ta fara wanke kafafuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kara bayani cewa wailun lil aqab min an-nar azaba ta tabbata ba wasu daga daga a wuta kafar da ba wanke ta za a cuccuɗa ta da wata kenan Allah ke wa sabu bi a wa da kuma idan ka bai. Domin muke ganewa a nan kenan eh, sai sai ma ne ce al'amru bi tartibi fil wudu al'amari cewa dole ne sai ka ta. daga sai fara tafsir kuma sai ce wa aydiyakum ila al-marafiq sai wa sabu kuma musikum sai wa kuma idan ka bai. mana kafa ita ce ka ba Mana ka ka wanke kafa sai kuma ka zo kai shafan kai ba ko ka wanke kafa ka wanke wanke fuska ba dole kasance ala tartibi domin wannan tartibin malai yake cewa maksusun bil a'dha'i al arba'a wanda Allah mai gima da kuka ambata to dole haka da ka da su kamar wajen sunnoni amma tartibu bainal madmamati wal istinshaqi wal wajhi aw bainal yumna wal yusra min al yadayn wal rijlayn fa inna dhalika ghayru wajib wajen sunnoni wannan ba dole bane bal yustahabbu taqdimul madmarati wal istinshaq ala ghasl alwajh mustahabbi ne kasance ka fara kurkuran baki da shakar kafin sai ka ruka amma ka wanke fuska in ka dawo ka kurkura baki ka shakar ruwa ta yi ko ba ta yi ba sai dai ka yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma taqdimul yumna ala yusra sai mutum ya fara wanke hagu sai ya wanke dama yayi amma kuma ya saba sunnar manzon Allah sallallahu sannan da Allah ce yawan ladina amanu idan kuntum ila salati kaga ya shiga kowace sallah salatul maghrib sallah ce salatul isha ma sallah ce wani wannan sai ke nuna maka al'amuru bi mai bi tajdidil wudu umarni da mutum in ya tashi ya jinda da alwala ba wai burgiya ne ka ce ai kai cin sallah asuba har yanzu alwalar ta da eh ka sake yi sai ka samu mai ɗaukaka gurin Allah mm. ka sake alwala sai ka yi addu'a sai ka samu aljanna sai Allah mai gima abuka ya dinka kankare maka zunubai ga falaloli nan da yau da muka dauka kwanakin baya na me alwala da zarar kai alwala da izinin Allah sai ka sake samun daukakar daraja annabi sallallahu alaihi wasallam baran karanta muku abinda ma yamullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi daraja suka ce bala ya rasulullah sai ce isbaghu rufi ala al-makari ka dinka kyautata alwala ko da ka so yana daga cikin abin da zai dauka kama daraja gurin Allah sannan ya kankare maka domin ko ma ba komai wannan aljannan da za ku maka jakobin ta guda takwas ya kake gani ai ko dan wannan ma mutum zai dinga alwala sannan kuma yana alwala yana wannan addu'a dan ya samu mai aljanna bi idnillahi ta'ala ayat tana kwadaitar da mu al'amru bi tajdidi mu mutum ya dinga jaddada alwala inda kulli sala a lokacin kowace sallah wannan ba lallai bane matakan alwalanka tana nan to ya halatta kai sallah gama ka jaddada duk kuma shine kasuwanci da yafi ba shine kasuwanci da yafi domin da ce maka in ka jaddada za a baka dala ɗari ɗaya ko za a baka dala dubu ya kake gani za ka jaddada kuwa kudu ma sosai sosai Allah mai girma da kuka da ya kama na magana alwala sai ce wa in kuntum junuban fattahu in kun kasance kuna da janaba wala ya gaya mana ya janaba take mala yace al'amru bil ghusl min al janaba wannan fa tahharu ku sarki ma'ana ku wanka ke sannan kuma har zai ke cewa annahu yajibu ta'mim al ghusl lil badan dole ne sai ka gangama jikinka gaba daya fa tahharu shine fa tasibu ku wanka to wanka kuma yana kasancewa da gangama jiki gaba daya kamar da cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma har yanzu al'amru bi ghusl zahir ash-sha'r wa batinihi fil janaba dole kanka gaba ɗaya da dukkan jikinka da duk wani gashi da yake jikinka sai ka wanke shi ciki da bai misalla ce in kuntum marda kamar in kasance ba ku da lafiya aw ala safari ko kuma kuna kan tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi ko kuma ɗaya ku ya zo daga bandaki kaga nan yana maka ce istihbabu takniya amma yustaqdaru tanaffuhi ana so mutum ya dinga dan sakaya abin da ake jin kyamai shi ko ake jin kyamar faɗin shi kaga sai Allah ce auja ahadun minkum min al-ghaibi ba ku to ko ko an ka suna abin ba sai aka ɗan sakaya shi wannan yana daga cikin ladduba wanda da damar zai ka samu wasu suna faɗin wasu vocabulary da ba su dace ba musamman ka duba masu tallan magani sai ka samu kuma Allah ya tsare musu kunya in ka ji wani sabuwa da yake faɗa cewa abin da zai fita daga jikin mutum musamman ta dubura shi kenan ko ta gaba ya warware mutum albalaki aula mastumun nisa'a ko kuma allamsu huna ana cewa almasu da allamsu a duk yana ma'anar kinaya akan aljima ko kuka sadu da mata aula mastumun nisa ba wai shafa kawai na hannu ba domin ƙur'ani yana da lafuza kamar haka allamsu da kuma almasu wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna daga almasu anan bi dan jima ya ayu alladhina amaru idza nakahtumul almu'minat thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna almasu shine saduwa ke to sannan kuma akwai ad-dukhul ne dukhul shiga shiga ina shiga daki a dukhul tsakanin namiji da mace آه، وحلائل أبنائكم من أصلابكم التي دخلتم بهن الدخول أنا بمعنى الجماع وكما الرفث الرفث أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكما الحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم da har gurin sai Allah ce wattaqullah wa alamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin kaga duka dai usulubin qur'ani ya bambanta kenan wajen kinaya kan yin wannan da mai ka samu waliyadu billahi su ba sa jin kunyan abinda Allah ke jin kunyan shi sai ka samu suna fito da shi ƙwaro ƙwaro kaga wannan bai dace da shi ba sai ka mu koyi kunya cikin qur'ani sai Allah ce aula mastumul nisaa sai ka tattara hukuncin gaba daya ce falam a ma'an sai kuma ba ku samu ruwa ba kuna da janaba ba ku samu ruwa ba ko kuma mutum ya shiga bayan gida ba wai janaba yake da shi ba bai samu ruwa ba sai an yi haya Allah ce fatayammamu sa'idan ba sai ku yi taimama da ƙasa mai tsaki kaga kenan sharaɗi ne na taimama sai mai ishtiraku adamin mali sihhati tayammum sharaɗi ne sai babu ruwa kafin ka yi taimama wa anna wujudal ba. walau fi sala yubtilu tayammum sannan an samu ruwa ko kana cin sallah ne taimama ka taɓa shi li anna Allah ta'ala a abahahu ma adamil ma domin Allah ya halatta taimama ne in babu ruwa to an samu ruwa shikenan ya ba ciki وما ذلك cewa annahu idza dakhala alwaqt wa laysa ma'ahu ma fa innahu yalzamuhu talabuhu fi rahlihi in ya zama lokaci ya yi kuma babu ruwa sai ka je ka nema tukuna idan ka nema ka samu ba fata yamma mu sa'idan ba sai ku yi taimama da ƙasa mai ganin kaga nan ce fata yamma mu in ka dauke shi a dubbance fa a at shi ne mai al a kaga wannan shi ma na maka ce akwai niyya kenan wajen mai wajen taimama amma ba sai ka ciro da wai da wai tutayammuma li salatu dhuhri kaza kaza ba wannan wannan kai shi ma mutum ya yi bidiya sannan kuma fatayammamu sa'idan tayyiban kawai duk abin da yake saman kasa ne za ka yi taimama da shi annahu yakfi tayammum bi kulli ma tasa'ada ala wajhi al-ard duk abin da yake saman kasa kawai ka buga shi yayi to yaya taimaman take sai Allah mai gima da kuka ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskokin ku da hannayen ku kawai fuska da hannu kawai ake shafa da wannan tunda Allah mai girma daukaka ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum anan bai ce ilal mirfaqaini ba sai malamai suke istinbata akan cewa a qur'ani taimama yana zuwa koyi ne kawai sai suka sake fassara ayat da suke sun suratul al-ma'ida din halin wace aya kenan wannan ayat da suke suratul ma'ida halin wace a wace aya kenan na kulli wasariqu wasariqatu sai ce faqta'u aydiyahuma kaga nan bai ce ilal mirfaqaini ba to kuma sunna zuwa nan ne yake ba. to kaga inda Allah yana zuwa ya ce ilal mirfaqaini to sai da ya ambata game da ya ambata alwala to bai ambata shi a cikin taimama kuma sai muka samu ingantaccen hadisin da muka wuce shi na Ammar bin Yasir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai taimama sai ya shafi ina da ina ya shafi hannu kawai zuwa kuri ya shafi fuska shi ne kuma wannan shi shine hadithi mafi inganci cikin babin taimaka ba. duk ta cewa malaman fi yi sun suna kafa dalili da mai dalilin aikin abdullahi bin umar amma kuma aikin abdullahi bin umar ai bare tura aikin zan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma akwai sahabban da suka saba mai kamar abdullahi bin abbas yana kan wannan fahimta cewa tayammum darbatun wahida kuma zuwa kuri ne kawai amma ibn yasir shi ma haka yake fitowa har bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fa famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya nufin ya sanya mana kunci kaga akwai tabbatar da al-irada shar'iyya ko abin da ake cewa irada nibi ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj to irada tana nan tabbatacciya ce ga Allah mai girma da Allah mai gima da kuka ce yuridu Allahu bikum al-yusra wala la yuridu bikum al-usra haka Allah yana nufin sauki gare mu baya nufin kunci gare mu yuridu Allahu yubayyana lakum haka irada ne tabbatacciya ce gurin Allah mai gima da kuka kuma yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam haka irada nufi na Allah mai gima da kuka Allah mai gima da kuka yake tabbatar mana cewa ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj Allah baya nufi ya sanya mana hukunci da wannan addinin gaba ɗaya sai zo mana mai sauƙi wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata ibrahim millata abikum ibrahim wa sammakum min addini inna dina yusrun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle addini mai sauƙi ne wala dina ahadun illa babu wanda zai tsananta addini face sai addini ya rinjaye shi Allah bai gima da kuka ce walakin Abin abinda Allah ke nufi shine Allah bai girma da ɗaukaka ya tsarkake mu tsarkin da dukkan nauyin shi gaba ɗaya tsarki na gabbai tsarki na zuciya shine kuma babban walakin yuridu li abin da Allah ke nufi shine ya tsarkake mu wa yutimma ni'matahu alaykum kuma Allah ya cika ni'imomin shi akan mu ni'ima ta addini ni'ima ta tsarki tsarki gashi nan daban-daban na jiki na zuciya na tufafi walakin yuridu bi zahirakum wa yutimma ni'matahu alaykum saboda me Allah ce la'allakum tashkurun ko dan zamu gode wa Allah shi ne malai yake cewa anan anna taharata tayammum wa in lam yakun fiha nadafatu wa tahara tudraku bil hissi wal mushahada fa inna fiha taharatun ma'anawiyya ita taimakon da kake za ka samu akwai wata tsahara a wurin amma za ka riske ta ne ba wai ka wanke ba in kai kai ka sanya hannunka ka shafa ƙasa a hannunka da ka za ka ga tsahara ba a wata tsahara da Allah mai gima da kuka yake nufi a wurin wannan tsaharan zai kasance ta hanyar imtithali amrillahi ta'ala ka bi dokan Allah to Allah mai gima da kuka yi tsarkake ka to a ƙarshen ayan Wani matsala ta hamsin kenan na ɗan cancako mana wasu matsaloli ne da malam ke ta kawo mana matsala ta alhamsun ya ce annahu yanbaghi lil abdi yana kamata ga bawa an yatadabbara al hikam wal ka dinga duba hikimomi da kuma sirri fi shara'i illa wajen shari'o'in Allah fi taharati wa ghayriha wajen tsarkin nan da Allah ya ce mi in dai ka tashi sallah lalle sai kana da tsaki me yasa to kai yi tunani sosai ni da ma'rifatan wa ilma don ka saka sanin wane ne Allah bai bi mawa, wa ya yazdada shukran lillahi wa mahabbatan lahu kuma don ka sake wa Allah akan Allah ya sanya kama musulmi wannan babban nima ce ba Allah ya sanya ka musulmi Allah ya baka imani ko ba wata ni'ima sai wannan kawai wannan ni'imar ta cancanci Allah bai gima da kaka ba mai ko ba komai ka kasance bawan Allah mai biyayya ga Allah wannan nima ce babba wa yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun ko za mu gode wa Allah to babin godiya babi ne mai mahimmanci matuka wanda Allah mai bima da ya umarce mu fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun amma dan Allah ya sanya mana wannan ibada ko dan za mu gode wa Allah to a can kawai sai Allah ya umarce mu lalle lalle ne ma mu gode mai fadkuruni adkurkum washkuruni gode min wala takfurun kada mu mutunce ma Allah wuri daban-daban yadda samu Allah ya bar umarni lallai ba mu dinga gode mai anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir gode min sannan kuma ka gode mawa iyayenka kaga godiya tana kasancewa ga Allah sannan tana kasancewa ga wani Allah amma alhamdu ba ta kasancewa sai ga Allah shi ne wannan bambancin alhamdu da ashkuru kenan su masu godiyan yan kaɗan ne a cikin bayan Allah to kaga lalle muna roƙon Allah ya sanya mu cikin masu godiya gare shi wa qalilun min ibadi yashkur kaɗan ne masu godiya ga Allah daga cikin yan kaɗan din kuma akwai annabawan Allah irin annabi Ibrahim alayhi salam shakiran li an'umi me yau godiya ne ga Allah kamar annabi Nuhu alayhi salam Allah ya ce mai innahu kana abdan shakura shi kuma Allah ya ce mai shakuru shakur shine ala wazni fa'ul mai yawan godiya kaga godiyan annabi nuhu kenan a wannan ayoyin ya fi godiyan annabi ibrahim bibi ce shakiran to a shakur ya fi shakir an gane wannan shakur mai yawan godiya komai aka taba godiya godiya to ya fi shakir to don Allah mai gima da kaka ya mana gori ce kun huwa an ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal mana Allah yana son godiya ke qalilan ma kuma kadan muke iya godiya Allah shi kadai halittar mu kuma ya sanya mana ji ya sanya mana gani ga zuciya kai tunani kai menene kai menene amma ce qalilan ma kuma kadan masu godiya ga Allah to kaga ka kasance cikin masu godiya da izinin Allah wani shi ma zabi ne sosai zabi ne kuma ni'ima ce domin ba kowa ke iya godiyar Allah ba daga ka ci abinci ka yi godiya ga Allah shi kenan sai a sanya ka cikin yanka nan ka sanya tufafi ka yi godin Allah sai a sanya ka cikin yanka nan bi billahi ta'ala to kaga wannan aya kenan aya ce ta gaitacce amma ta tattaro mana mas'aloli masu dimbin yawa yana zamu dakata akan ayar da dan abin da muka ji sai mu je mu yi